wannan wuri da albarka masjidin musa ibn umayya da ke nan unguwar filin sukuwa a birnin jos jira plateau tsakiyar najeriya muna godiya ga allah mafi sarki da ya sake ba dama a tuwa da kuma a wannan yammaci na lahadi 23 a watan sha'aban shekara 1424 da ya tana tafiya daidai da shekara ta da 1446 bayan jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda shi ne ashirin da uku ga wata biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da miladiya wannan matsalaci daga lokacin zuwa lokacin biya da dama ta samu suna son ziyartar ma'abuta wannan matsalaci saboda dalilai da yawa ɗaya daga cikin dalilan shi ne yadda ma'abuta wannan matsalaci suke raya shi ba abin da ke rayar da matsalaci kamar yin amfani da matsalacin a hanyar abin da ya sa aka ibada da ambatar Allah da karantarwa da yada ilimi da wayar da kan al'ummar musulmi da kuma samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi masallaci ba gingirin masallacin ginin da shi ne abin da ke raya shi kamar yadda muka faɗa a darasin da muka taɓa yi a baya wannan masallacin akan yadda ake layin matsalaci a musulunci wannan matsalaci duk wanda ke da alaƙa da shi sawa'u waɗanda suka rufa aka gina masallacin sawa'u yan kwamiti masu jagorancin harkokin masallacin sawa'u malamai masu harkar gudanar da jagoranci na ibada a masallacin wakon bayan allah makonta da waɗanda suke zuwa daga nesa su amfana da matsalacin wajen karatuttuka da ilimomi duk wannan yana cikin abin da yake ba da ƙwarin yiwa kowa ya je na son wannan dama kuma da shi ake raya masallaci don ina taunar zuwa wannan masallaci a koyaushe saboda masallaci ne da koyaushe a raye dalili na biyu ina taunar wannan masallacin saboda yana haɗa mu mutane da fuskokin da zan wahala kafin su iya samun haɗuwa da su a cikin amma duk lokacin da Allah ya sa za mu kawo ziyara masu da mutane a nan alaƙar da take da kyau tsakanin da shi malik ibrahim muhammad izga irin wannan kyakkyawan alaƙa haka take tsakanin da da sauran malamai da ɗaliban ilimi sai zama shi mahaɗa ce da tattara da muke samun haɗu a wannan masallaci akwai malamai da suka karanta da mu waɗanda muke sha'awar da suka haɗuwa da su daga lokaci zuwa lokaci a nan yau da wannan matsalaci ta zama mahaɗa ce tsakanin mu ko kuma ɗaliban ilimi ta kuma waɗanda muke harkar da awa ko karatu tare da su wannan matsalacin mahaɗa ce tsakanin mu saboda waɗannan da mai suka jawo muke son zuwa wannan matsalaci wannan masallaci da yardar Allah yanzu ya fara abinda zai zo a gaba na alkhairai da wannan masallaci ya haifar Allah ne kaɗai zai idan aka gina masallaci tun farkon da akan tsoron Allah kuma aka yi shi saboda neman yardar Allah kuma waɗanda suka karɓi jagorancin masallaci su ko suka karɓa saboda Allah sai ka da masallaci ya wuce da su adadin ku da kuke kallo na a yanzu a cikin masallacin mu ya wuce adadin waɗanda kuke sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon lokacin da yake da masallacin mu amma mu ke zai masallacin da zuwa da nan ka shiga ɗan ƙoƙuwar inda aka fara yin sallah in ka shiga cikin haramin madina ka ce a nuna maka tsakiyar bayan daidai inda mishrajin haɗin sallah sallah mai tsayawa da tsaro ita wurin suke da na ɗan iya wurin ta ka samu da wuce da cikin nan masallacin amma sai ga shi yanzu a cikin matsalaci kawai da harama mutanen da suke tsayawa su yi sallah a lokaci ɗaya yana ɗaukar mutum dubu ɗari takwas ne zuwa miliyan ɗaya a lokaci ɗaya su yi sallah daga mutanen da ba su wuce ɗaruruwa ba sai ga shi yanzu an wuce dubai yanzu ana magana sama da miliyan yanzu ka dubi yadda ake kokarin fata masallacin ana so masallacin daga inda yake yanzu ya zama an ɗauka mata daga tsakiyar masallacin sai kai kilomita uku a dama uku a hagu uku a ruwa baya duk sai zama masallacin da za a yi to da haka ne ake gina duk wurin ibada shi ka muke fata kowane matsalaci sawa'u a nan ko a wurin da ya koyi da irin wannan hali da matsalaci da ke da shi ina fata saboda ina so ku ci gaba ba na so wata rana wanda dalili ya sa sawa'u ma da islam yana da koya ba duniya ya zama wannan matsalacin ka zo ka zo duk da suke tafiya kuma sun tsaya sawa'un kayan wuta sawa'un tsafta sawa'un adadin mutane nan gaba ta a ce mutane ne da duk su tashi jama'a ta yi yawa sai dai a matsayin da duk wurin ya zama masallaci duk gidajen ku Allah ya ba ku zama masallaci ko kuma Allah ya ba ku manya-manyan gidajen ku ku ta ginawa idan aka fara abu saboda Allah Allah ne yake karasa sai dai ka fara naka saboda Allah ka fadi ka mutu Allah ya rubuta shikenan Allah wani ne ka fi ayyukan nasihar mu a yau ta jibanci abin da muke fuskanta kowane mawdu'i ya kamata ya alaka da halin da ake ciki kasa da mako guda za mu shiga wata ramadan sawa'un mun shiga ko ba mu shiga ba dai za a shiga wata ramadan Allah ya sa har da mu za a shiga tabbas mako mai zuwa zai zagayo lokacin ana cikin wata ramadan ko dai ɗaya wata ko biyu ga wata Allah shi ya sani اللهم بلغنا رمضان اللهم كفر لنا صيامه وقيامه ويسر لنا فيه العباده والقربات وتقبل منا فيه الحسنات وتجاوز عنا فيه ومن قبله ومن بعده السيئات وارفع لنا فيه الدرجات واغفر لنا فيه الجنات وتر رمضان وتر لدى الله ما هو في التركيز يذا ايش وعلى الامم من الله الله تعالى يتكلم يفرد له في اذن اجل kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan umarni na Allah ya azuce shi sahabban da wanda ya zauna tare da su sun karɓi wannan umarni na Allah sun yi aiki yaya annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suke rayuwa a cikin rabata wannan shi ne darasin mu yau yaya annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai rayuwar su take a cikin rabata sai mu yi koyi muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aqidar mu ce kaunar ta da kaunar wallazina ma'ahu wadanda suke tare da shi da Allah kuma kullum fatan mu shine yaya za mu yi irin na ba za mu kai su ba amma namu ba zai zama daidai ba sai ya zama irin nasu addini ne kuma tsarin addini ne cewa kullum kai abin gargajiyar mutanen da na zamanin annabawa da sahabai addinin musulunci baya son birnanci da wayewa da za ka kawo wani sabon abu da koma asalin gargajiyar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi addini baya bukatar gyarawa saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zo da ita da ba a nasiya faratar take tsaftatacciya ba ta bukatar yara shi yasa kullum a hasken ta take kuma a sabuwa take ba ka bukatar ka sabunta to yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa a wata ramadan yaya sahabbai suka yi rayuwa a wata ramadan me yasa ahlus sunna suke damuwa da bibiyar wani komai ta sun yi irin na sahabbai me yasa ahlus sunna kullum suke son ko komai wata a cikin na magabata sai irin na da ga dalili ba azumi ba ba kalla ba ba sauran arkanin islam ba ko ni na addini Allah ya ce nasu ya fi na kowa kyau za ka idan baka koyi irin nasu don mummuna na ce Allah ya shaida cewa duk abin da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ne tare da su kuma Allah ya ce su suka kowa alheri a zamanin su ne kuma su aka duba kuma su suka karanta a farko kuma wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ta'ala kuntum khayra umma ku ne mafi alherin al'umma gaba daya ba taɓa yin irin ba yanzu an ce kuntum khayra umma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai da shi da sahabbai waɗanda za su biyo baya bayan su su ma kuntum khayra umma ne lamba ɗaya a sai dai kuntum khayra umma lamba biyu wanda suka biyo bayan su ba lamba uku wanda suka biyo bayan su ba lamba uku mu kuma lamba na nawa ba haka dai rayuwar ce. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairu ummati qarni mafi alherin al'umma ta inda Allah ya ce ku ne mafi alheri ina cikin al'ummomi to mafi alheri a cikin al'umma ta shine zamani na to kaga dole mu rika komawa da baya an jiya ya zamani ke khairu ummati qarni daga shifa sai yan lamba biyu kun mallabi ne ya nuna mu sai yan aji biyu kun mallabi ne ya nuna mu sai wanda suke aji na uku kun mallabi ne ya nuna za ka yi ta biya kenan har ka zo yanzu mu ne aji na goma sha biyar kenan adin ajin Shi ne irin tsarin yadda ake ɗaukar position a aji idan ana makaranta ɗan aji ne shi ne a ƙasa ɗan aji shi ne-shi ne a can zama. amma ɗan aji ne kuma wanda yake na ɗaya a shi ne sama wanda yake na arba'in kuma shi ne ƙarshe haka ne za ka su su ne na ɗaya a position bukwan mu ne na goma sha biyar ƙarnin da ya biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu muna ƙarni na goma sha biyar to kaga ƙarni na sha hudu suna gaba da mu karni na sha uku suna gaba da mu har kan kuma karni na uku karni na biyu kafin karnin sa don haka kullum a addini ka rinka neman yaya aka yi a karnin farko sai karni na biyu sai karni na uku shi ne ma'anar kai ummati karni sana a cikin alkur'ani allah ya ce mana su mutanen wancan karnin da suka zauna da shi wani zai ce to ai kuma ɗan adam da yake rubutu yin kurakurai sai Allah ce a ga musu biya ya bai musu kurakurai mu kuma Allah bai ce a ga mana ya ce laqad taba Allahu 'ala nabi wal muhajirin wal ansari الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله حقيقة الله يا كتب النبي يا يا hakika Allah ya karɓi tuban sahabbai waɗanda suka yi hijira suka bar maka suka dawo madina hakika Allah ya karɓi tuban yan madinan waɗanda suka karɓi nan maka da al-muhadi almuhajirun da al al-ansar su ne sahabbai Allah ya ce biyu ya karɓi tuban su ya ya kai idan kuskure ne kake tuna kaza da kaza su yi to Allah ya ce ya ya ce saboda laifin kuskure ma suka yi mashi shi kuma ya ce ya ya ce idan ka ce dukan su sashen abu wanda za ka cire ka fara cirewa daga lakata mallahu alam da biki ai da shi Allah ya fara kuma ka wawul aqab ba ba wanda za ka cire a ciki in dai ba za ka cire manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam za ka cire su to da Allah ya karɓi tuban su yace ya yafe musu sai kuma sai Allah ke juya yanzu da su nan gaba in Allah ke ya daga da ko kai wani abu Allah ba zai sake dubawa duk mummunan ka kuma in Allah ke riga ya kai to shiga cikin layin karkata laqad radiyallahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة الله يجي يا يردد مؤمنين لو كنت سكي بك مبايع ممنا شو وانا آية بارج Allah ce ya yarda da muminan da suka yi baya.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 Allah ya ce ɗan farko da waɗanda wato da waɗanda suka yi hijira da waɗanda aka same su a madina aka yi hijirar zuwa gare su dukkan su Allah ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu an sai Allah ce sai waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa kafin sunan mai fito amma waɗanda suka biyo bayan su sai sun yi irin nasu shi ta ce wallabi da taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa kyautatawa shi ne kwaikwayi irin abin da suka yi kaga mu Allah ba zai yadda da mu ba sai mun irin na ashe addini ne ka koma tsarin irin yadda sahabbai suka yi sannan ƙarshe Allah ke duk suna aljanna ba ya ce muhammadun rasulullah wallazina معهم هذا مسلم الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه واثره فاستغلظ فاستوى على سكه يعجب الزراع ليغيب بهم الكفار قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله يا يوسف الكون جافرة دلالة من جمع menene gafara da rana mai girma shi ne karatun da muka yi tsarce ziyara da muka kawo a nan karatun da muka samu malam yana yi akan innal muslimina wal muslima a ƙarshe a addan lahu lahum maghfiratan wa gafara da lada mai girma shine a ce akwai kurakurar ka an yafi sannan lada mai girma an baka aljanna duk Allah ya musu wani to kaga wannan dole a yi saboda mu ma gafara da lada mai girma muke ne su kuma an ci a riga an ba su zaka dole mu bi su yayin suka yi suka samu ruwan mu koya haka wannan aka kai ya nuna mana cewa bin ali da sahabbai a ibada shine tsirar ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen sallah yake mu yi irin nasa a wajen aikin hajji yake mu yi irin nasa sallu fara aikin mu ne ku sallu kullu anni manasika ba aikin hajji ba a azumi ba shi ma mu yi irin nasa to shi yasa muke so mu kiyaye tsarin azumi da shi da sahabbai a takaice tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai shine yin aiki da yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani saboda kafa suna marmarin watan ramadana ne suna sha'awar a ce Allah ya ta su sun kai watan ramadana ba irin yadda yanzu a mu wani zai rinka shi yana tsoro-tsoro yi tsora kwana na ya yi ba a in ana azumi kuma yana maza-maza a samu a gama goma na marmari goma na wuya goma na turbi da ruwa da a su ba haka ba to dan an ce sallah ba ai azama ce to su ba haka ba su idan magabata kafin a zo Ramadana da wata shida suna addu'a Allah ka sa ayyuka kuma in suka zo su dukufa su yi su yi kokari wai mutum ya yi fiye da abin da ya yi bara sannan in an gama kuma sai ta addu'a Allah ka sa abinda muka yi Allah ka karba yana samun ya ji a ran da Allah ya karba su Allah ya saba taki haka za su yi sai su rayuwar kai ka ce wata ramadana ita ce cibiyar rayuwar ta addini suna so Allah ya kai su su yi in an gama kuma Allah ya sa na bayan yanzu to mu yi koyi da sahabbai a irin wannan tun daga farko mu fara marmarin muna sha'awar a ce Allah ya sa a yi da mu kuma Allah ya ba mu damar da za mu ci kashi kamar shahida bin kuma shahara fal ya duk wanda ya rike shi ya azumce shi abu na gaba da za mu yi koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da ramadan ne idan aka zo azumin wata ramadana kar a bar kowa daga cikin mu a baya duk wanda Allah bai ce ya mutu uzuri ba to ya azumi saboda Allah ya ce kamar shahida min kuma shahr wanda su duk wanda watan Ramadan ya zo ya samu yana da rai to ya azumi sai wanda Allah ya ce Shi ne wa man kana mariban aw ala safar wanda bai da lafiya yana da uzuri ko waɗanda ake kiyarta su a kan mara lafiya ko wanda yake matafi yana da uzuri ko waɗanda ake kiyarta su a kan matafiya suna da uzuri ko kuma a can bayan wa ala ladina yutiquna waɗanda za su iya amma da tsananin wahala wahala da za ta iya cutar da su ko kuma ma'anarta wa ala ladina la yutiquna waɗanda ba za su iya ba saboda tsufa to waɗanda su an musu uzuri sai su bari ba za su yi azumi ba to sahabbai haka suke kowa sai ya yi azumi sahabbai ba sa neman excuse irin na kame-kame menene excuse irin na kaza kaza shi ne wani tsari da yanzu mata suka ɗauka daga mace ta yi ciki to ba za ta yi azumi saboda sun ɗauka Allah ya yafe azumi wa mace tana shayarwa ba za ta yi azumi ba al'asulu a wurin shi ne ba za su yi azumi ba ai an gama rashin ciya sanin ba daidai ba ne ba haka aya ta ce ba haka hadisi ne domin Allah ya ce kamar shahida min kuma shahara falazuni sai ya ware waɗanda ba za su yi azumi ba a ciki akwai akwai almurbin akwai mai shayarwa kaji Allah faɗi alhamil mai ciki ba ka ci ballantana su ajiye azumi su ce ba za su yi ba gaba ɗaya amma akwai asar da yake nuna an ɗauke musu kamar irin yadda aka yi wa matafiyi amma daga baya za su rama saboda asar din abdullahi ibn abbas yace inna allaha wada'a 'anil musafiri shatra salat ووضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصيام Allah ya sauke rabin sallah wa matafiyi sai Allah ya sauke azumi wa matafiyin sai ya haɗa da mai ciki da mai shayarwa da Allah ya sauke azumi wa matafiyi ya kauce masa gaba ɗaya ba zai yi mai daga baya zai rama to yayin shi da Allah ya faɗa alqur'ani a ce zai rama waɗanda su kuma aka matsala su da shi wanda su ba ta qur'ani su kuma ce ba za su rama ba ina fahimta ne sannan Allah ya ɗauke wa matafi wa marar lafiya an ce daga baya rama da marar lafiyar da ke kwanci a asibiti ana ɗaura maka ruwa ana ƙara masa jini ana neman kuɗin magani ko an fede masa ciki ko ana neman yadda za a yi tiyatar ba a samu ma hanyar da za a yi ba da shi da mai ciki waye lalurar sa ta fi kyau a ce an yafe masa sai zai ciya mara lafiya amma shi ana yafe masa Allah ya ce duk wanda ya sha saboda rashin lafiya ko saboda tafiya fa'ida sai ya kirka kwanakin ya rama me yasa ita ba za ta kirga ta rama ba ka mata da suke sakaci akan azumi da kiri ciki take daina ba ne bane ba haka ne shari'a Allah ne kowa zai azumi sai wanda ba zai iya ba na fata ana fahimta shi yasa malaman fiqh za ka ji sun ce wal hamil wal murdi idan aftara wa qadaya أو aftara ta wa qadaya ta aka ce da mai ciki da mai shayarwa idan suna jin tsoro wa kansu idan ka fata idan akwai tsoron za su cutu ko suna jin tsoro wa ɗansu ɗan ƙaramin da yake ɗan da yake cikin ciki ko wanda take shayarwa ruwan nono ba zai ishe shi ba idan ba ta sha ruwa ba to wannan tsoron kaɗai shine dalilin da zai sa ta sha ruwa sai ta zo ta rama shine ce aftarata su sha ruwa wa qadayata sannan su rama an gane ko sannan kuma idan mutum ya san yana da lafiya to don Allah ya azumi kada kirkiro dalilin da zai sa a ce shi ba zai arziki sannan idan ɗaya daga cikin mu zai azumi to yayi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan imanan wahdi haba ihtisaban shine mutum yayi tare da kwadayin samun lada amma ba mutum yayi don an tashi dole ba akwai da yake azumi kawai da ya zama dole ne shine mutum da ka yi azumi yana gara mutane ta ai azumin nan bana irin wannan complaint din yana nuna kamar ba iki sabon da yake yi ba don duk wanda yake iki sabon ba zai complain ba zai rika korafi ba jama'a wani gano karka je kana rage ladanka kuma kana tafiyar da ladan garin korafe korafe da har Allah zai gano a zuciyarka inda fa ba don an ce dole dole ba ne kuma kana tsoron kar a ce me yasa ba kai ba da fa kai wa da fa kai wa za ka mutum ya tabbatar da cewa ya yi irin yadda sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam su imanin ta ba. sun ta habbai to da tsafin kula da wannan imanin ta ba. idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sha ruwa wasu ba ka shan ruwa ba sai annabi ya fita da ruwa a kafan su ya kuma ana cikin halin tafiya ne wani duk ka aka yi daure yake shi ba zai shara ba sai faɗi ya tsanci yana ta jirgin baya kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma hada fa kada asallahu wa su wannan ya tsafa ma Allah da manzon Allah wani tsabon kokari ne bai sa shi har ga kuma zai je gurin gare shi wannan shi ne da sahabbai suke kar ka wuce gona da iri ka je asallahu da rasul amma ka tsaya inda hududillahi wa su jama'a ina fahimtar wannan sannan yana ɗaya daga cikin abin da za mu koya daga tsarin da akwai a kan azumi shi ne ana ɗaukar azumi a ɗauka gaba ɗaya da kowane musulmi sabai a kan ba a taɓa samun wani sahabi sahabi ko a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam da da ko bayan baya da rai a ce mutanen gari ɗaya wai za a fara azumi sai wani ya ce shi ba zai fara da shi ya azumi ba sa wani dukan zuwa yanzu rashin wayewa ne a yanzu jumhurin aljamul kafi, min almuslimin su dauki azumi ka kuma ka ce ba ka dauka ba saboda kai baka gani ba ko malamin ka bai ce a dauka ba ko kuma ka dauka kafin musulmi su dauka galibi musulmi ba su dauka ba saboda malamin ka kai ya ce ka dauka sai zama sauran al'ummar banzan Allah alaihi wasallam wanda su ba su da malami sai banzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce musu su jira su ji tsari na su da shugabanci kai kuma wani malamin ka sai ware zai ya faɗa kai kuma sai ka bi na malamin ka kamar yadda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka sani ba yadda za a yi ranar kiyama da kai da ƴan tsararrun mutanen ka kawai annabi ya kira ku ce ku ne al'ummar da ya bar wannan taron jama'a baka inda za a je a ce suwaye asalin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ai mafi yawan mutane su ne za su kaga hannu su wannan ƴan tsirarun da suka ware sai dai su bi malam amma zan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kan yana tare da mafi yawan mutane ne shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as yawma yasumu an wal fitru yawma yufiru an wal adha yawma yudhahirun na. ko al-fitru yawma tufirun wal adha yawma tudhahun asalin azumi shi ne ranar da mafi yawan mutane suka dauka mu yanzu a tsarin mu a nan najeriya da sanarwar da wace sanarwar ganin wata muke aiki sanarwar da take fitowa daga fadar mai alfarma cikin musulmi shi ne wanda yake da kwamiti na ƙasa gaba ɗaya ba wani mutum da yake da kwamiti na ƙasa gaba ɗaya sai dai na kwamiti na ƙungiyar ko jama'a ta aiki. amma in dai na ƙasa gaba ɗaya ne cibiyar ta guda ɗaya ne kuma akwai wakilci na kowane ɓangare na musulmi don haka wannan shine azumin da Allah ya yarda da shi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi amma idan mutum ya ware wa irin wannan to bai azumi irin da tsafi irin da tsafi da abuwa su habbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu cewa idan mutum daya ya ce ya ga wata to zai zai gawa shugaba ne ba zai je ɗauka shi kaɗan ko ya gawa wasan su ƙara ba sai je gawa shugaba shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama in an ba da umarnin a ɗauki azumi ba daga bakin sa za a duba daga bakin shugaban ne sai Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya a ɗauka na fata ana fahimta sai zama criterion tabbatar da maganar wane zai sa a yi azumi ko ba zai sa ba shugaban ne zai bi amini ba ko mutanen gidansa ko mutanen almajiransa ko mutanen ƙungiyarsa na fata ana fahimtar wannan da shi sa abdullahi bin umar yace tara annasul hilal mutane an zo ana ta duban gani wata ba wanda ya gani sai ni fa abbatu nabiy sallallahu alaihi wasallam amira ayi sai na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga wata to annabi ya yarda da magana abdullahi bin umar ai abdullahi bin umar bai ce ni fara aiki hu fasutu ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ila da aiki hu fasutu amma sun gane ma'anar ba shi ne ko ka fara aiki ba sai zai ga ba sai ce na gani sai annabi ce sai annabi ya yarda da maganar ganin ta sai ce kuma dukan mutane su yi azumi shi ke nan abdullahi umar ya ɗauke wa sauran mutane amma ba wai ma'anarta shi ne daga na gani sai in gaya wa malami na sai malami na ce mu almajiran da hauka ba a'a idan na gani sai in gaya wa malami na idan ni ba ni da aktin da sarkin musulmi malamina na wani da aktin da shi ai shi sai gaya masa idan shi ya gaya masa shi kuma zai ce ina ɗalibin kan da ya gani kawo shi kwamiti a yi wata tambayoyi sai su yi suka ga sun gamsu da tsarin da suke ɗaukawa shi ke ba wanda zai ce saboda da ne ba za a yi ba sai dai idan bai cika shari'a ba kuma dole a yi takatsantsa kafin a karɓa musamman ma irin tsarin domin na Najeriya yanzu har kawai yadda a Najeriya ba abin da mutane suke so kamar kuɗi amma ba yadda za a yi har kawai mutumin da baka sani bai baka kuɗi kai daga karɓa sai ka tun ka so da hannu ka tabbatar da cewa ba wani abu zai baka mata abin da har kawai mutum zai baka kuɗi yadda kowa yake sani to sai azumi ne har kawai wanda ba mu sani ba kawai ce ya ga wata sai mu yarda haka zai yi ba azumi azumi tsadar ta iya fi kuɗi tsada amma ko kuɗi mutum zai baka za ka tsaya kana dubawa sai azumi ne kawai a ce ai a garin kaza wani ya gani amma an ƙi karɓa kuma sai in same ka in ce to nuna mun gari kaza da wani shi ma wani zai yi zai iya zo shi ai an ce an ga wata mutane sai ga mutane suna ta rudewa mana an ce an ga wata ba ba za a ɗauka ba jama'a mu muna da tsarin gida ta haɓai haka suke yanzu don Allah lokacin da muke sallar magariba da aka zo idan neman yana gaba sai ruku me yasa ba a samu sabani tsakanin ku wajen tashi daga ruku ba me yasa ku jira sai da neman shi kadai tashi ina ce mafi karanci kai subhana rabbiyal azim kuma har kai ta ruku to da kai uku ai ya kai zaka iya tashi me yasa ku tashi ha dole da ya jira limon me yasa azumi shi ya jira ba lokacin da ake ciki da neman ya ke gaba ya yi hukuku ya ce ba ana yi ai ka ja wani masallacin an ce sabi allah ne wani abu ka tashi mana na ce sai na ka liman din sai ka ji mutu ya ce maka an gani a nijar mutanen gane ma har kun ɗauka to ka je gane ba idan kana gane sai aka gani ba a gani ba a gani a najeriya ba aka gani a gane sai ka gane a can kowace mutane za su yi amfani da tsarin shugabanci ba ka sabai su shi ya sa shi ya sa sahabbai annabi Abdullah bin Abbas a lokacin sa yana tare da mutane a Makka sai wani ya taho daga sha ko gane ana gobe sallah sai Abdullah bin Abbas ya ce wai ku yaushe kuka dauki azumi ce ranar kaza sai ce mu koma mu dauka ba sai washe gari kuna fahimta mu ɗauka da sai washe gari sai shi sai ce wa Abdullahi bin Abbas to bara kai amfani da ganin watan su na tabbatar da a ba haka Annabi sallallahu Allah wasallam ya koya kowane gari za su yi amfani da ganin su ne saboda wata yana bambanta wajen yadda zai yi a ganshi a gari kaza da yadda za a ganshi a gari kaza amma duk kasar da suke karkashin shugabanci daya wannan jurisdiction din su akan ganin wata guda ɗaya ne yanzu ɗan Nijar kare ce zai dogara da ganin watan Najeriya har gani a najeriya ko ba gani ba a nijar ba ko ka jira a can sai shugabannin ka a can sun ce ka ɗauka in su suna so su bi na najeriya sun fi ka sani sai ka jira su ne limaman masallacinka in ko kai sallama a masallacinka da sallaman limamin wani masallacin zallaka ta yi to haka abin yi ba jama'a kuma fahimta ba ka tsarin azumin irin na sahabbai shine don Allah mu tsari na shugabanci irin na yankin da muke cikin ko kasar da muke ciki abu na gaba shine idan an shiga cikin azumi mu rinka bin tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam na sunnoninsa akan ya ake ɗauka azumi ya ake ajiye tsarin sunna akan tabu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da ba sai idan za su yi tabu ba ta yin sahur karfe biyu karfe uku zai su koma su kwanta ce ka tashe ni in an kira kalla a kuma su ba ta idan ma ba ka yi sallar dare ba ko ka yi sallar tarawih za ka koma sai ta bacci ba za ka tashi ba sai to ka bari kar ka yi sahur ɗinka sai lokacin da ka san in ka tashi daga yanzu ba za ka koma bacci ba sai an yi abu ba. duk wanda ya tashi karfe biyu ko karfe uku ya ci abinci sai koma ya kwanta ta bai samu ladan sahur ba saboda asalin ladan saboda sahur sunna ne to sai ka fi sunna ka samu ladan sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shine ta'khiru sahur a jinkirta sahur da ya kai karshen kusa da azuwa karfe nawa yanzu alfijir yake fitowa ko a nan biyar da rabi idan biyar da rabi ne minti nawa yake ɗaukar ka ka ci abinci wani yaban misali mana shi minti nawa ke ɗaukar shi ci abinci minti goma to ana raba ya ce shi sha biyar ne yana ci a nutsayi to idan minti sha biyar ne idan za ka fara sahur sai ka bari sai karfe biyar daidai kuna fahimta sai ka ci a kunci a cikin zai ke so nawa biyar da rabi sai ka gama kurfin ka biyar da kwata tsora maka nawa minti sha biyar sai ka samu damar da za ka yi tasbihi kafin lokacin da za a kira sallah ka samu gwargwado yadda za ka karanta wasu ayoyi na alkur'ani gwargwado a cikin za karanta aya talatin na fata ana fahimta wannan shi ne gwargwadon abin da ake so sai zama tsakaninka da a kira sallah ko minti sha biyar ko minti goma ko minti biyar kuna fahimta don Allah ku yi tekin wannan dukkan ku a gidajen ku kan ku rinka tashi ku yi saburu saboda kai ko da za ka zauna matasa yara da mata a gidan yawanci za su koma su kwanta ne to kuma ana yin haka ba a samu ladan saburu ne shi sabur a yi shi ta yadda an yi shi ne don azumi sai zama ana yi shi sai a fara azumi amma in ka yi shi sai ka kwanta to ba don azumi ke ba za ka samu cikin cikin yara ba ka samu kuma kamar ko don kiwon lafiyar ka, ba daidai ba ne ka ci abinci ka koma ka kwanta ka sake tashi bayan awa biyu ka yi sallah ka ci abinci ka sha ruwa sai ka ɗan huta sai a yi sallah ka yi abin da za ka yi ka yi daga baya ba za ka kwanta sai ka kwanta jama'a an fahimta kamar idan an zo shan ruwa shi kuma a sha ruwa da daga wannan ka ba dai an ga muku wannan sunnar da kuna yi wani ma ya samu dabino zai bismillah Allahu akbar ya kada ta mata karatu yanka ya haka kawai na jiran lada ba ka alika cika sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abu na gaba da ya kamata mu kiyaye na tsarin azumi irin na ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kiyaye lokaci ina amfani da wannan damar wajen yin nasiha ga ladanai akan su kiyaye lokaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsora musu amanar al'umma ya ce al'imamu zalim wal mu'azzin mutam ya ce na ba da amana wato ladan amintacce ne an ba shi amanar al'umma waka amanar sallarsu da amanar su tana hannunka idan ka zo kiran sallah lokacin alfijir ka tabbatar da cewa alfijir ya ke to kafin ya kira kar ka haramta wa mutane cin abinci ka kira sallah lokaci biyu ba idan kun ce biyar da rabi ne to kar ka kira biyar da rabi to rabin ci ka bari sai biyar da rabin ya ci saboda kana farawa za ka haramta wani cin abinci in ka haramta masa kuma ka haramta masa abin da Allah ya haramta masa kuma karka bari lokacin ya wuce kuma ka kira ba so da za ka halarta masa abin da Allah ya haramta masa Allah ya ce wa kulu wa shirabu hatta yatabayyana lakum al kuma al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci gaba da ci da sha har sai ya bayyana kai kuma ya bayyana gare ka shi bai bayyana gare shi ba kai ne zaka sanar da shi idan lokaci ya kai kira kan haka wajen buɗa baki ku kira sallah akan lokaci haka kuma wajen shan ruwa ku kira kalla a kan lokaci wani zai ce to shi ladan shi ba zai zafi ba shi ladan shi ba zai sha ruwa ba zai sha kuma zai zafi amma ka sani wallahi ladan da Allah ya tanadar wa ladanai inda a ce kun sani to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai an yi ƙuri'a za a samu application na neman ladan za su fi ƙarfin iya bakantin da ake da shi na ofis ɗin ladan sai an yi ƙuri'a kafin a cire wani kuma za a samu cikin wanda suka yi application kowa ya cancanta kowa zai iya an tace amma an raka wanda za a ɗauka sai dai a yi ƙuri'a a cikin ƙwarar biyu saboda tsabar ladan ladan da yake cikin ladanci لو يعلم الناس ما في الأذان ما في wasu والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستجنوا عليه للتعب sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ladanai a ranar kiyama su za a tayar da su a tsakanin mutane wanda suka fi kowa dogon wuya malamai suka ce me ma'anan dogon wuya ko suka ce kai magana ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda muke ce kai wani jan wuya in ka duba wani jan wuya ga wuya da zabi ya haɗu ne shi yasa shi yasa annabi yake masu dogayen wuya yana nufi jajayen wuya ne su a ranar kiyama an fara an fahimta waɗansu malamai suka ce in aka zo duk abin da Allah zai bayar a ranar kiyama ai ana so kowa yana ne ko yana so ya samu ya gani abin ya fara zuwa ta to ladanai su ne suke da tsayin da duk abin da ya zo sai ya fara samun su kafin sauran su sai kun ga harkokin da ake a kiyama kafin wani ya saura sai sun yi leke su ko ba sai sun yi leke ba saboda su suna Allah ya sa ko a baya suke suna da dogayen wuya da za su riga kan gaban su gani duk wannan fasarori ne na alheri akan ladanci don haka Allah da zai biya ka da alkawarin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka ya ishe ka ka daukar dangane da ka rinka kira on the dot ka rika zama very careful and conscious a kan lokaci kar ka tsallaka kuma kar yi kafin lokaci haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su shi yasa har makamon da yake jan da yake ladanci a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam gaya mata ake la yu'addimu hatta yuqala lahu asfata asfata suna sa mata ido shi ba zai gani ba amma suna taya shi yana da tashi tashi kika na kallon lokaci da bilal kuma da yake da ganin shi da baya bukata sun haka haka ladanai ake zo zama aski ko to aski mu aiki shi ba mu bukatar wanda ake da an biya mutum abinda Allah ya tsara zai biya ka kawai ya ce mu shi yasa yace wattakhil mu'azzina la ya'khudhu ala adami ajra in ka zabi ladan ka zabi ladan inda baya jira lawa za a bashi ka zabi ladan inda zai zai kira sallah saboda Allah saboda abin da Allah zai baka ya fi karfin duk wannan duniyar shi yasa malamai suka yi tattauna wai da ladan da liman waye ya fi lada waye ya fi falala ƙarshe kun zama da suka ci waɗanda suka ce ladan ya fi falala shekul islam bin jami'a ya ce in dai falala na lada ne to ladan ya fi lada in kuma girma na matsayi ne to liman ya fi girma ake yi ta da a ta da kama ne liman da ce ba to in yace a tayar sai ladan ya tayar sai ladan ladan sai haura sai wuce na liman kuma ladan da zai ta lawa sai liman ya yi sallama yana biyayya amma ladan da kuma ta fi yawa matsayin ladanci ba karami ba ne shi yasa ba har sai da ibn kalli da bai mamu ya ce wai me yasa manzon Allah ta zama ladan ba abun ya kai ga haka me yasa Abubakar da Umar da zama ladan ba aka yi kokari aka samu amsa aka ce dangane in za su yi ladanci za su cinye abin ai kuma ya kamata a rarraba wani mara lamu shi yasa Umar san ka ya ce wallahi da ba dun kalifanci da responsibility sun mun yawa ba yace wallahi da ni zan zama ladan Ni ya kuma ne zama ni ban dai saboda ya gano ladan ladan an yi sama zama ladan sun zama da lada saboda haka jama'a ladanai ne koyi da yadda sahabbai suke zama sun ɗauki da muhimmanci limamai ku ɗauki aikin ku da muhimmanci lokacin da za a shiga sallah ka shiga sallah kar bar mutane suna ta jiran har a rika takura sannan ka rika yi wa mutane sallah irin yadda annabi sallah sallah da yake yi sallar da ta dace da yanayin mutanen ka a yau suwaye a bayan ka wani yanayi suke ciki idan yanayi ya kai a tsawaita duka tsawaita idan yanayi ya kamata akwai dattijai akwai marasa lafiya akwai matafiya akwai ɗan kwaya-kwaya da sai ka taƙaita musu so da karka yin koran mutane a masallaci a kan ka karanta bakara mutum ɗaya cikin fasinjan ka yi da zuwa masallacin gara ka karanta ina haɗina a cigaba da jiki na fata gano wani fikin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in ya ga mutane a cikin nishadi in ya fara sallar magariba sai ya suratul araf aya sama da ɗari biyu ba ita ce ake tattakawa ba yanayi ne ya amma in yanzu ya ga akwai lalura ya yi kabbaran sallah a suba ya yi yanzu zai daɗe sai ji wata mata a baya kaga wannan ai fatin da tsohon da ba a magance ta ba don babu ita ne ba za a fatin sallah kuma ita an ce ta mai sallah a gida ya ce amma tun da ta zo to ita ma ana so a rike ta dan ta yana mata kuka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wal asri inda sun tsara da su a suratul sallah azwa ya mata aya uku ya tallafe ta to idan kana la'akari da irin wannan to ka fi yin daidai da yadda sahabbai suke rayuwa suna saboda awa kansu inda ake fi karkashi da za a dade sai a dade inda babu karkashi saboda waɗansu suna da lalura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rika lura a bayanka akwai asbabir akwai ƙananan yara akwai alkabir akwai dattijo akwai zulhaza akwai wanda yake da matsi wani yana da wata lalura ta za sai ce bari zo kafin ku sake koma ku koma ban daki za a yi sallah sai ka zo ka shige shi ma da kace bari yi a arab ka tsara sunnan magariban nan ka ga shi kafin a gama ai ka ja masa matsala shi ne za ka wani yana tsabon gaba amma yana kan buɗe mutane zai fita to liman ya rike shi jama'a fahimta ba ka idan aka shiga ramadan a rika la'akari da halin da mutane su ci yana daga cikin wata hikima tun da mutane galibi idan an kira sallah ne na magariba za a shan sharuwa ko a ɗan samu a ɗan kawo wani abu a rarraba mutane su su ɗan sharuwa kamar wani ya sai miƙe shi saboda ya riga ya sha kuma ya san a gidansa a koli bai ba wani kuma shi wannan abincin in bai ci ba rufe shi kenan sai ga wani ya miƙe a kada sallah dan minti sha biyar da zai bari mutane su dan samu su ci abinci kafin su yi sallar da karfashi shi ba zai iya to tsarin sahabbai shine a yi haƙuri sallah ta rika zama daidai da yadda mutane suka buƙata annabi sallallahu alaihi wasallama idan ra'an nasa idan ra'a nasa tajamma'u qaddama wa idan ra'ahum ta'akkaru akara in yaga mutane sun taru kowa ya gama ba matsala sai ya tsalla da wuri in yaga mutane an jinkirta sai ya ci sai ya tsaya sai ya a jira mutane ai sallar jam'i na fasinjoji ne masallaci mai cika kana sauri a gama na zaka ana fahimta yana ɗaya daga cikin fikihun liman da ladar da yan kwamitin masallaci su yi la'akari da nawa ne yawan mutane da suka samu zuwa sallah yanzu kar ya zama an tashi an bar kasuwanci da yawa an tashi ana ta cika sallah a kudin jira su sai a fara tare a gama tare ina fata an fahimci wannan game na ɗaya daga cikin abin da za mu koya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a rika yin abubuwa na ibada a kuka a cikin wata ramadan baka da wani lokaci a cikin shekara da ake so ka nuna wa Allah daga gaske ka nuna wa Allah ka gaskata sunan kai bawa ne kamar yadda ake auna ba wallahi sahabbai suka bauta wa Allah sai yadda idan ka zarta za ka ji tausayin yi saboda suna nuna da gaske bawa ne ka san bawa ko to amma galibin mu ba ma kama da asalin bawa akwai kun san bawa bawa ai abin tausayi ne zai ta aiki har ka ji tausayin sa sahabbai za su yi azumi sahabbai a cikin wannan azumin da a tafi jihadi ana ranar goma sha bakwai ga watan da ba aka ji aka yi yakin bada sahabbai a cikin azumin nan za su yi fita sana'o'insu na neman abinci wanda yake da shi ya kamu ya kawo a ci a gidansa kuma ya ɗauki nauyin waɗanda ba a ci sabon sukan yi asusu tara kuɗi saboda idan an shigo cikin azumi ba dole ne ka samu damar yin sana'a yadda ya kamata ba amma suna yawa ramadan sai ta tanadi ne mutum ba zai zauna yana jiran sadaka kawai ba zai yi kokari da gida sai ya asusu ladan da wanda zai baka yake so ya samu kai ma fa kana so ka samu ladan a kan kanka idan ka ci sadaka da wani ya baka to fa za a baki package din azumin ka gaba daya yau azumin ka ka ci 60% misali da a ɗauki 50% kudansa sai a ba wanda shi kuma ya baka abinci da shi amma idan ka nemo abincin sai ka ci naka da kai da iyalanka kuka ci naka to sai a ɗauki irin wannan fatan fatan ɗin sai a baka kai da ka ciyar da ku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-luqmatu tad'u fi fi imra'atika sadaqa loma daya idan ka ba matar ka kana da ladan sadaqa don ka irin abin da aka ce idan an ciyar da mai azumi za a baka to haka kai ma ka ciyar da iyalanka za a baka shi yasa an fi so ka nemo a ci naka sama da ka karbi na sadaka ina fata ana fahimta wannan sabai kowa yana kokari ne nemi na shin sadaka ya halaka amma jiran a baka sadaka bai kamata ba kuna fahimta cin sadaka ya halatta amma jiran sadaka bai halatta bai kamata ba gara ka je nemowa a garin kokarin ka sai a haku da kai sai a baka sadaka amma akan ka zauna ko kana jiran Allah ya ba ku mu'amu a Allah ya ba mu shi dai kuma Allah ya ba mu ba wasu to abu na gaba shine idan kuma Allah ya kore maka to kuma kalmar suna ba da waɗanda Allah bai hore musu akwai wanda bai da sana'a kuma yana so ya samu inda ya samu zai je amma bai samu ba akwai wanda yana da sana'a amma ba ta kaiwa akwai wanda yana da sana'a tana kaiwa amma hidimomin ibada a ramadan da sadaukarwarka da aikin addini ya sa ba zai samu cikakken lokacin da zai samu abin da ya saba samu kuma demand din da ake da shi a ramadan ya fi na sauran lokaci so da a ramadan ana so miya ta ɗan yi ja a ramadan ana son abun kwaɗayi ana son abun wani, to cefanen ramadan ya fi tsada sama da cefanen sauran kwanaki to irin waɗannan mutane suna da bukata su kuma a wurinka to kai kuma idan Allah ya baka sai karka manta da yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke ci da kansu su ci da ɗan idan ramadan ya zo ciyarwa ke yi fiye da yadda duk kake iya lissafi abdullahi dan abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa a duniya kyauta ya ce amma ya fi kyauta idan ramadan ta zo ya ce idan ramadan ta zo lokacin da jibrilu yake zuwa kina biyan qur'ani ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ga iskar guguwa haka annabi ce wata kyauta duk abin da ya samu zai rabar to haka kai ma ake so ya zama ka buɗe hannunka duk abin da ka samu bayarwa in an zo ramadan ka ninka ka ƙara yawan abin da ka bayar yawan abin da Allah zai rubuta Ma mu kowa daga cikin mu yana son in zai saya ya sayi mai kyau in za ka sayi aljanna ka saye mai kyau a nan duniya muna so duk abin da za mu saya muna da kuɗi muna so mu sayi mai kyau to ka rinka neman aljanna mai kyau ita kuma aljanna mai kyau sai da aiki mai kyau yana daga cikin abin da za ka da hankali a cikin ibada a ramadan shi ne sallolin dare da habban annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ranar azumi ɗaya ga wata har ranar da za a kare azumi sai dai kullum a rika ganin suna gaba gaba duk wanda zai azumi irin na tsarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kar ya zama yana tarawihi a goma farko goma tsakiya a daina ganin ta ya zo goma ƙarshe shi kuma ya zo ta hajji yana neman da ya zo ta gani sun an zo ne da kadare ana addu'a ahli ahli kuma mutum ya fi amin in ana maganar su kuma mutum ya wallahi ya ka kafin ya yana zo Allah ka bar aljanna Allah ka fito sauran babba duk magana ce ta duniya kawai wani ba ta turo wani ba ta ce malam ya ka zo da addu'a sai sai turo mun yi sai turo tun daga farkon shafin har zuwa ƙarshe bukatun sa ne nake to shi wannan da ya dai wai yana ce malam akwai abin da zan ƙara ne a cikin waɗannan a cikin na ga dukkan bukatu ne na duniya dukkan ciki ba magana ba akan Allah ka sa azumin da ne karɓaɓɓe ne Allah ka tsare daga azaban wuta Allah ka tsare daga azaban ga matsaloli a gaba a cikin wannan rayuwar na bayan mutuwa duk shi ba ruwan da su sai jera bukatunsa a bana wanda yake ko duka Allah ya maka su galibin mutane a daren da su kadare abinda suke wanke su kuna so su ba ki gara fata saboda fiha yukra kullu amrin kai. a ranar ne za a yi budget da kai to duk budget din kun dauka ne kuɗi ne to gaskiya jama'a a mai da hankali wajen neman aljanna a cikin ramadan yawan addu'a da yawan sallah din nan kai akan har sai ka ji a ranka cewa in Allah ya yarda an samu yana a cikin aljanna wato wani abu gara fata a cikin wata ramadan shi ne kowace rana sai Allah ya fitar da listin mutanen da aka goge su a cikin dan wuta aka rubuta na yawon da ya kan aljanna shi ne kowane dare ɗaya in aka gama shan azumi da Allah ce to yau kuma zan fitar da sabon listin to kai kana da tabbacin akwai sunan ka ne to har a gama ramadan ka yi iya kokarin ka kana ji a ranka cewa in Allah ya yarda suna ya fito to tun da jiya an fitar da suna ka samu tabbacin sunan ka ya fito to yake ce halayen ne to sai kai kokari yau kuma an zo ka ce kai halajiyar nan ban samu ba haka za ka yi har zuwa karshe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wajaran wanda ramadana ya zo ya fita bai yi kokarin da sunan sa ya shiga cikin aljanna haɓai haka suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya ya fara sallah a cikin dare ba kawai tarawih ne kawai ba sallah shi zai buɗe na nafila ya yayi kabbara zai fa ibnu yaman shi na taɓa bin sallah a cikin ramadan yayi kabbara sai kada ku tsoro da Allah duka da ya gama na ce zai ruku a tsakiya zai ruku in ya gama sai na ji ya ɗaya mutu mutu misali sai da ya ya duka da ya gama yake yin shi a zai tsaya a nan sai na ji ake musu rufe ali imam yake zai bai gama sun rufa ya ce babu ayar da zai wuce da take magana a kan rahama sai ya tsaya ya roƙi Allah ya ba shi ba ayar da zai wuce da take magana a kan azaba sai ya roƙi Allah ya tsare shi haka ya riƙa yi yana tsaye a raka a guda ya ce ba a kai raka a duba sai na ji bilal yana gobin cewa a ba ta yi abin wajen Allah ya taƙaita sallah izu goma da rabi kenan a raka a ɗaya ka ji tallan masu godiya kai tallan mai nema ba shi bayan an bashi ne ta yi izu goma yana godiya kai kuma da ba a baka ba kuma kana nema izu nawa ya kamata ka yi to bari ku je da sahabbai suke su da bakan an bashi da su da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan akwai da cikin sahabbai waɗanda kullum da ran Allah ke cikin da kan a Ramadan kamar dai da Usman a Affan akwai daga cikin magabata cikin tabi'ai da yawa daga cikin da cikin waɗanda suke biyo bayan su imam malik imam shafi al'imam abu hanifa duk waɗannan an ruwaito daga gare su cewa idan aka shiga gaba kullum ranar allah ta fi yi tsauka akwai da yake yin sauka ke da rana ya gama sauka da dare ya gama sauka duk alarma ya sani cewa in ka fara karatu daga bayan isha kana tafiya baka tsaya ko ina ba za ka kai kafin asuba kafin a kira sallah za ka kai bidan jinnatu wannan suna ka zo suke yi in ka ga ya tsaya to za a yi sallah a zaɓe ko la'asar sai ci gaba da tilawa a wuni a saukan qur'ani a kwana a yi saukan qur'ani na wuni ya yi a haka kawai na dare kuma ya a cikin sallah sai ya sallah har a gama ramadan a tada ibnu da abatul da kuma wani tafi yake saukan qur'ani da fara ranar ranar asabar ya gama ranar juma kullum haka ke amma idan aka shiga ramadana kwanaki goma farko sai ya rika yin sauka a kwana uku kuma ka zo kwanaki goma na biyu sai rika yin sauka a kwana biyu kuma ka zo kwanaki goma karshe sai kullum ya sauka daya kaji da gaske yanzu ana roƙon da Allah Allah ka rika yin izu biyu a wata da sauka ɗaya izu biyu kaɗai wani wallahi har a gama ramadana ba zai sauke ba kawai da ya ɗauki Qur'ani ka karanta karantawa in nan da sauki abu ba wai dole sai ka ɗauko daga matsalar zuwa nasi ba kuma ka iya ko'ina ba ka iya amma zuwa nasi ka dauki daga amma zuwa nasi sai ka karanta ka yi zubi haka ne gobe ma ka sake irin haka idan ya inda ka iya kenan in zaka iya da yawa a yau din ka dauko daga amma zuwa ka kai ka sake dauko ka kai ka sake dauko ka kai idan kai sau 30 ka sauka kuna fahimta ina ce ladan izu 60 ake bayarwa sai ma ka izu nawa 60 yi 30 sau biyu shikenan ka yi biyu sau 30 na ke don haka jama'a mu riƙe alƙur'ani a cikin wata ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai yin sallar tarawih kuma sahabbai sun riƙe sallar tarawih wannan shi ne abu na gaba da za mu koya daga sahabbai kula da sallar tarawih sallar tarawih ita ce sallar da ake farawa da kan bayan sallar isha har zuwa ƙarshen dare duk sallar da kai a cikin dare yayi shi ne qiyamul layl shi ne qiyamul ramadan shi ne kuma tarawih kankan an bambanta shi an ce tarawih saboda shi ana yi ana kurkuta hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukari na na aisha Allah ya kare yadda gare ta ta ce annabi sallallahu ta rama wata rana a cikin azumi da zai sallah yi fito waje cikin masallaci ta yi sallah sai dan waɗansu da suke kusa a masallaci sai suka suka bi shi sai suka je suka faɗa cewa jiya fa annabi sallallahu ta rama ya yi sallah ko mun bi shi sai aka tsaru kwana na biyu da ya zo ya fara sallah sai aka sake bista aka karu sama da gajiya ya dawo kwana na uku aka sake cika sai labari ya cika gari cewa manzon Allah ya fara jan sallah wa zai zauna a gida sai duk aka fito sai aka rasa wuri zama a cikin masallaci annabi sai ki fito sai da kira sallah a ya ce da aka sallama ya yi shahada ga Allah sai ce abin da ya sa ban fito ba na ki fitowa ne kawai sai dai sallah ta a gida na farko kuma kowa ya nan saboda idan na ci gaba da fitowa ina tsoron kar a wajen ta mutu in aka wajen ta muku kuma za ku iya in kuma ta zai ku yi yau da an wajen fasallar da rawi Ka zojen da ko ka je bauchi ko ka je kano ka je ka ga mutane yadda za su gani a ce sannan rawi dole ne ka zo ka ga yadda mutane suke zaɓen yayin da yake ba su nawa yake yi a ce zaɓi biyu a ce kai a ba wannan sai ka ce ku dai ina jin aikin kaba da yi biyu sha ibu ɗaya ne a ce kai Allah ya bala karatun ka ana jan aya a rage haka ne a wani masallaci ana ibu biyu mutane ko sun zace to a rage mu ba mu ibu ɗaya ana ibu ɗaya daga bayan ka ce kai a ta na. sai da kuma na rage ko matsala na ce mai sa ta cikin malam za da zuwa ana zuwa wani da ce ka rage ka da rabin cibi aka wasu suna da su fakar ruwa ce zai zai alkur'an yi zuwa sun da ya mutane ta bara ya ba haka mutane ne kuma sallar don mutane ake yi dole a ci gaba da gaya musu hukuru saboda sallar ta mutane ce ba ma su a ce kuwa su amma tsakani da Allah mafi karanci a ce za ku yi haƙuri a izin ɗaya izin ɗaya ba idan ka ce za a yi izin ɗaya ɗaya ne kaɗai to sallar tarawih gaba ɗayan ta minti talatin ne gaba ɗayan ta in ta yi tsayi ta kai minti arba'in da biyar in ka haɗa tare da sallar isha ko wata awa ɗaya ne jama'a mu ɗauki abu ta yadda cewa daga cikin Allah ya kyauta Allah ya karɓa mu sannan abu na kusa da ƙarshe shi ne idan muna son mu koyi da tsarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to mu mai da hankali idan an zo kwanaki goma ƙarshe da duk abin da ake a kwanaki goma ƙarshe a wannan kwanaki goma ƙarshe shi ne ƙarshe kuma ƙarshe ya fi kyau a kan a wannan kwanaki goma ƙarshen ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo shadda bi'da wa ayqadha ahla wa ahya layla idan da sauran kwanaki yana barin iyalansa su yi barci su sai kun gara ba su tashi in an zo da kansa yake tashi su ce karkuwa da cin tashi a cikin waɗannan kwanaki goma ƙarshen ne ake neman lailatul qadr kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ilkabi sunnatul ashr al-awakhir ku neme ta a cikin kwana goma ƙarshe bai ce dole ga rana ɗaya ba za ka ci gaban asalin kwana goma ƙarshen nan a yi da kai yau a yi da kai yau har sai an kai ƙarshe shi ne za ka tabbatar ka samu da lalai da kai ƙarshen akwai kwanakin da an fi tsammani daren ashirin da bakwai ashirin da biyar ashirin da tara ashirin da uku ashirin da ɗaya amma kana da tabbas a waje ne aka yi baka da shi amma in kai duka ba kana da tabbas ka samu shi kenan kullum ka ɗauka yau da yadda nufin kadari kawai ka ta abokinka ka ta sallar na fata ana fahimta sana a cikin kwanakin goma ƙarshen da ake itikafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sahabbai suna zuwa a yi itikafi tare kuma bayan ya rasu sun ci gaba da yin itikafi matan sa ba suna yin itikafi iti itikafi sun na cika annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne ke an itikafi a cikin da filmar a yi itikafi a masallaci sai daga cikin ake raya masallaci ke shi da a yi itikafi a ciki sannan an zo can ƙarshen kuma shi ne zakatun fitr shi ma yana daga ciki idan an zo za a yi tallama da wata to a ciyar da mutane su samu bayan abin da aka ba su a azumi a ba su kuma abin da za su ci ranar sallah ko a ba su a ranar sallar da safe ko a bashi ana gobe sallah ko a bashi ana jibi sallah kar a wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wani ya zama kalilla akan kowane mutum a yake kowa da ya bayar ko a bayar masa wanda yake da shi ya bayar da kansa wanda bai da shi a bayar masa amma dole ne zakka ta fito sai mutumin da a gidansa Allah bai gode masa abin da zai ci bana yau balla kana na gobe wannan shi aka dauke masa da kafin amma duk wanda yake da abincin da za a ci a ranar sallah to duk sauran tsakara din wajibi ne ba da kafin kuna fahimta idan gidan ka za ku iya cin kwanon biyu sai kana da kwano ranar sallah da aka tashi da kafin to wannan kwano biyu shi ne naka kwano uku extra na daga kafin sai ka cire naka to an yafe na matarka da na ƴaƴanka don baka da nasu idan kana da kwano uku sai ka cire naka da na matarka don ita ce ta biyu a wajen shi. idan kana da kwano biyar sai ka cire naka da na matarka da na ɗanka sai ka bar sauran kwano biyu kuma na gidanka ina fata ana fahimta wannan shi ne da ake jerawa sannan wani kato daga cikin kuma ta kowa ya cire wa kansa da kato cikin kada jira ba ba cire ba duk wanda ya kai shekara sha biyar kowa ya cire wa da zakatul fitr kar wani ya zauna ya jira ga shi wani kamar haka kama yana da haka a wani tela ne wani yana a shafa wani yana a jirgin kuma shekarar ka ashirin sai babu kuma yana jira sa ya cire masa da fitr a duk wanda ya balaga sa baya daga cikin wanda Allah ya ce ne ya cire idan ka zo cirewa kana da ɗan ka guda uku ɗan shekara ashirin ɗan shekara sha bakwai ɗan shekara sha biyar zakatun fitr kan haka da na matar duk da yaran kowa ya shirya na amma ki kira su makanar da su ce to lokaci ya riga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi aka zo karshen azumi da cire kafin fitr ba to an rataye azumin ta sai ran da ya cire sai ga mu wanda ya kafa kowa ya sai da ya ce azumin ta ma ko da ku bari ya yi suna wahala su nemo abinci kuma zo suna ba ta kafin fitr ba wani ma yana jira ma an zo za a bayar a bashi ya kai sai wani ya je sai ne cikin kuma abin da za mu yi da shi na ƙarshe shi ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata daga tsamin suna kame dabbobin su daga tsafa ma Allah kakkai duk a cikin wata daga tsamin da tsafa ma Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda a cikin wata ramadana bai daina ƙarya ba bai daina gulma ba bai daina annabi manci ba bai daina shiga abin da bai shafe shi ba bai daina zu yana yayyada abubuwa a social media na karya daga ya gani yawa a shine kaunar zu wani amala da da aiki da shi yace to Allah baya bukatar yunwar da kishirwar sa ya ji yunwa ya ji kishirwa amma a wurin Allah bai samu ladan komai ba kar ka yadda da ɗebe ɗeben social media na ƙarerayi an ce ga wani abu kaza an ce ga wani da ke ta wani abu da ya faru wani ya mutu wani ya rayu mutane su ta yadawa abin da bai da tabbas wannan shine kaunar zu fajita ne gurbiji ta minal autan wajita ne ƙaunar zu Allah ce ku nesa da maganar zu da ka akame harshe akame gabobi akame kuma daga sabon Allah duk abin da zai rage maka lada hannunka karka yi da shi Allah ubangiji ya riskar da rayukan mu zuwa wata Ramadan na wannan shekara da shekaru adadin masu yawa iya adadin yadda Allah zai yarda da mu Allah ya gani ba mu damar a zuciyar da cikin imani da ihtisari Allah ya karɓi aikin mu a cikin mai kyau gafar da gafar na mana da rabu abu da muka faɗa ne da Allah ya kawo na ta kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wa sallam Allah ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh